sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 27 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar ECOWAS ta sasanta rikicin kasar Mali bisa sharuɗoɗin da suka hada da cewa sannan gwamnatin mali ta yi iya kokarinta shugaban yan hamayya da aka sace ismaila sisai gwamnati ta yi kokari ta dawo da shi za kuma a ji cewa sojojin ruwan najeriya na shirin wani babban atisaye za a ji kuma wani rahoto na musamman kan takaddamar da ake yi game da batun nada femi kayode sadaukin shinkafi akwai mu kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Wannan shekarar za ta iya kasancewa ta kafa tarihi ga Amurka idan aka gudanar da zaben kasar ta hanyar tura wasiƙu ga masu zaɓe kuma lamarin na jefa fargaba kan batun da ya shafi tsaro. Amma jami'an zaɓe sun ce suna da tsare-tsaren da za su sanya a samu nasara ta hanyar da ake amfani da aika wasiƙu yayin da batattun da suka shafi lafiya a daidai wannan lokaci na annobar COVID-19 suka tilasta wasu jihohin gudanar da wasu zaɓuka ta hanyar amfani da wannan kafa. Ta yiwu tsakanin ƙuri'u miliyan 90 da miliyan 105 na iya zuwa ta hanyar tura wasiƙa, in ji Eddie Perez, daraktan ci gaban fasahar duniya a cibiyar OSET, wata ƙungiyar fasaha mai zaman kanta da ba ruwanta da riba. Ya ƙara da cewa idan abin da muke gani a sauran zaɓuɓɓuka na yau da kullum alama ce mai yiwa zai fi kwanciyar hankali a yi kiyasan cewa za a tura ƙuri'u kashi 65 zuwa 75 ta hanyar tura wasiƙu. A yau Litinin ake sa ran 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka za su gabatar da wani ƙudurin ba da tallafin dala tiriliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Shirin na zuwa ne kwanaki gabanin karewar wa'adin ba da agajin kudade na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukansu sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da 'yan Republican a Majalisar Dokokin kasar shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Amurka Mark Meadows da kuma sakataren Baitul Mali Steven Munich sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin ba da kuɗaɗen ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu amma a wannan karo amurkawa za su ga kashi saba'in cikin ɗari ne na kuɗaɗen da aka ba su a baya a dai ranar juma'a wa'adin tallafin farko zai kare wanda aka biya wasu kunshin kuɗaɗe ga waɗanda suka rasa ayyukansu aka kuma rika su ɗari shida a kowane mako baya ga wanda jihohi suke bayarwa su da 'yan republican suna korafin cewa wannan shiri na nufin wasu mutanen da ake biya na samun kuɗaɗe da suka haura wanda ake biyan su a lokacin suna aiki idan aka haɗa tallafin gwamnatin tarayya da wanda jiha ke biyan su amma 'yan democrat a nasu bangaren sun kalubalanci wannan ikirari suna musu cewa lura da yadda cutar ta coronavirus ke karuwa wasu ma'aikatan ba su da kwanciyar hankalin da za su iya komawa bakin aikin su. Taurariyar fina-finan Bollywood wacce har ila yau ta lashe sarauniyar kyau Ashwarya Ray Bachchan da ta 'yar shekara takwas sun koma gida bayan da suka warke daga cutar COVID-19 kamar yadda mijin Ashwarya wato abishak ya rubuta a shafin Twitter. abishak ya kuma rubuta cewa da shi da mahaifinsa shahararren jarumin India Amita Bachchan suna ci gaba da zama a asibiti fiye da mako biyu bayan sun harba da kwayar cutar. a ranar goma sha ɗaya ga watan yuli amita bachchan wanda ya fito a fina-finan indiya sama da ɗari biyu tun daga farkon shekarun alif ɗari tara da saba'in ya wallafa a shafin twitter cewa ya harbu da cutar coronavirus hukumomin kamaru sun ba da umarnin kaddamar da bincike kan yadda ake sarrafa kudaden tallafin da fararen hula suka bayar a matsayin gudumawan waɗanda aka zuba su a wani asusu na musamman don yaƙi da cutar covid-19 a ƙasar. umarnin na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama suka nuna matsin lamba kan a gudanar da binciken inda suke zargin cewa an wawure dala miliyan arba'in da aka tara na kuɗaɗe da kayayyakin aiki da jama'a suka bayar a matsayin taimako. Kokin nasu ya samo asali ne bayan da ƙungiyoyin suka yi zargin cewa an sayar da buhun shinkafa dubu hudu waɗanda asalinsu na tallafi ne da aka tanada wa waɗanda suka kamu da cutar covid-19 ko da yake hukumomin ƙasar sun ce an sayi isasshen kayayyakin gwajin lafiyar jiki sabulu da man kashe kwayoyin cutar takunkuma rufe baki da hanci magunguna tare da raba wadataccen ruwa a duk faɗin ƙasar shi dai shugaba paul biya ya zuba dala miliyan ɗaya da ɗigo takwas a asusun tallafi baya ga fararen hula kamfanoni ministoci da 'yan majalisu da suka ba da tasu gudumawar Kasar ta kamaru har ila yau ta samu tallafi daga kasashen waje domin yaƙi da cutar ta COVID-19. A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda muka samu labarin cewa an samu sasanta rikicin kasar mali umar faruk musa gare ka ƙungiyar ta ECOWAS ta ɗauki wannan matakin ne na haɗin gwamnati ta Gambiza wato da wadda ke mulki da kuma ta 'yan adawa da ƙungiyoyin hazuman kansu bayan da aka yi wata ganawa ta musamman ta yanar gizo tsakanin shugaban Najeriya da na Ghana da Sierra Leone da na Mali da Senegal da Liberia da Cote d'Ivoire da Guinea Bissau da Burkina Faso da Guinea Conakry da Cape Verde da Gambia da kuma jamhuriyar niger da ma shugaban hukumar ta ECOWAS wanda wannan taron ya yi matsayi cewar bayan da haɗin gwamnati ta gambiza za a ɗauki matakan gudanar da cikakken bincike a ladabta da duwa'in da suka yi mugun ta'adi ga al'umma malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya ƙara min haske cikin muhimman shawarwari da aka zartar shine kungiyar haɗin kan yammacin afirka wato ecowas za ta ba da cikakken goyon baya ga zababben shugaba na mali ibrahim bubakar keita don ya kammala mulkinsa kungiyar ecowas ba ta yadda a kori shugaban kasa ta hanyar zanga-zanga ba in dai zababbe ne shi ta demokradiyya sai dai amfani da demokradiyya don a cire shi sannan shi kansa shugaba kaita ya amince cewa in ya koma kasarsa zai yi duk wani mataki da za a ɗauka. don yan majalisa guda talatin da ɗaya da ake jayayya da su waɗanda suka hada hada kakakin majalisa cewa a ce masa su sauka daga mukami domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo fitina a sake shirin yin sabon zaɓe su kuma ragowar 'yan majalisa kamar ɗari da hamsin zuwa sittin da suka rage su ci gaba da gudanar da lamura na mulki a ƙasar kafin a maye gurbin waɗannan da aka ce su sauka sannan gwamnatin mali ta yi iya ƙoƙarinta shugaban 'yan hamayya da aka sace shi ismaila Sisai duk abin da za a yi don a karɓo shi daga hannun waɗanda suka sace shi gwamnati ta yi ƙoƙari ta dawo da shi ciki in da haka an ce a kafa kwamitin bincike domin ya gano irin waye suka yi barna da kashe-kashen mutane a zanga-zanga da aka yi ran goma da sha ɗaya da sha biyu na wannan wata da ake ciki jami'an tsaro idan sun wuce wuri a hukunta su su kansu masu zanga-zanga waɗanda suka yi kone-kone na ofisoshi na hukuma a san mataki da za a ɗauka daga cikinsu. To game da haɗa gwamnatin haɗaka fa wadda za a kawo 'yan adawa a ciki wani matsayi ne wannan taron ya cimma? Eh, shi wannan taro ya amince da dukkan shawarwari da wakili na musamman da kungiyar ECOWAS da tura wato tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Shi ko Goodluck Jonathan irin shawarwari da ya bayar akwai wanda ta ce sai a kafa gwamnatin Gambiza wato gwamnatin haɗin kai wanda gwamnati ta kai ta mai ci yanzu ta rike mukamai kashi hamsin rabi kenan. Su jam'iyyu na amayya su ɗauki kashi talatin sannan kashi ashirin a bawa ƙungiyoyi masu masu zaman kansu wato civil society. Malam Garba Shehu kenan kakaki a wancan tarin Najeriya ta tuna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa muna Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar, har yanzu dai muna birnin tarihin Najeriya Abuja. Masu saurare karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To jama'a sai a mana aikin gafara a halin yanzu ba za mu iya kawo muku rahoto kan atisayen da sojojin ruwan Najeriya ke shirin yi ba. Kafin shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. ba shi dole takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo suna ya nake gadon barci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kumurci kasa kantiri a ilimi na to arzikin da buwayi ya basu dangina ya zarce duka bukatu na su da an tona sai dai ga sani malumfashi da shiri na gaba. An gabatar da naɗin sarautar sadaukin shinkafi ne ga tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Kayode a ɗakin da ya sauka a birnin Gusau maimakin a fadar sarki bisa ga al'ada. Shin waye sadauki kuma menene siffofin wanda ya cancanci a bashi wannan sarauta? Masanin tarihin ƙasashen Hausa da al'adunsu, Profesa Abdalla Uba Adamu, mataimakin shugaban buɗaɗɗiyar jami'ar Najeriya ya amsa wannan fatawa. Sadauki a tarihan turance tana nufin jajirtaccen jarumi a lokacin da ake yaƙe-yaƙe tsakanin masarautu a ƙasar hausa mutumin da ya fi kowa jarumtaka shi sarki ike naɗawa sadauki amma kuma kalmar tana nufin abubakar duk mai suna abubakar shi ma akan kira shi sadauki takan yi wannan ya faru ne saboda ganin yadda sayyidina abubakar khalifan farko ya riga ya karɓi ragamar musulunci bayan fakuwar matan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ya jajirce na ganin cewa lallai musulunci ce ya yadu ya ci gaba saboda haka kowane sarki in ya ga dama zai iya daukan wani mutum da ke cikin jama'arsa ya ba shi sarautar sadauki idan wannan mutumin ya cancanci sarautar bisa jaruntakar da ya yi na ci gaba da wurin tun da ke yanzu an daina yaƙe-yaƙe amma akwai kuma wani yaƙin da ake yi ana yaƙi ne don a samo wa masarauta abubuwan yi a samo wa matasa ayyukan da za su yi a raya masarauta to mutumin da aka ga ya riga ya jajirce wajen ci gaba gaban masarautar to wannan za a iya bashi sarautar sadauki to kaga inda sarautar sadauki kenan ta samu asalinta amma duka da gaya maka a lokacin yaƙe-yaƙe ne aka fi amfani da ita na zanta da dr tijjani salihu shinkafi malami a jami'ar usman dan fodiyo wanda ya ajiye rawaninsa na uban marayu don adawa da naɗi da aka yi na sadauki in ji shin yaya ake ciki yanzu mun fahimci cewa lalle masarautar shinkafi ba ita ce kadai ke da wannan ra'ayi na baiwa wannan bawan Allah da ya hice wajen batanci da suka da zafafan kalamai ga al'adarmu da yankinmu na arewacin Najeriya. Yana da sa hannu da gwamnatin jihar zamfara wanda mariga mun fahimci haka ta hanyar kalaman da wani makusanci ne ga gwamnan jihar zamfara kuma makusanci ne ga fada shi emir na shinkafi inda ya fito gaban manema labarai cewa wannan sarauta an yi ta ta zauna ba za ta canzu ba mu dama can ba 'yan jayayya ne da gwamnati ba da na aji sarauta ta kuma na kira ga duk wani wanda yake da sarauta irin tawa mutane jimilla kusan guda biyar suka karba kira suka aji sarautunsu domin nuna rashin goyon bayan su ga wannan mataki da ita masarauta da gwamnatin jihar zamfara ta dauka to akan haka mu ba abin da za mu iya yi illa mu zura ma ita masarauta ido da kuma gwamnatin jihar zamfara akan wannan mataki da ta dauka ta mu da mun so a sa shi wannan bawan allah ya zo ya fito fili ya ba arewacin najeriya hakuri da kuma ita fada sarkin musulmi akan kalaman da ya can baya bisa kuskure sannan kuma a ki canza ita sarautar da aka bashi domin shi dai sadauki da aka bashi bai daidai da shi ba. Sheikh Yusuf Musa a Sajas Sunna ya jawo hankalin mahukunta game da rashin cancantar wanda aka nada ga hujjojinsa. Asalin abin da ya shafi sarautun duk da bature ya zo ya lalata abin amma mu muna kallon asalin abin da ya kafa su ba gargajiya ba ce ta kafa su addinin musulunci shi ya kafa su. Kuna musulmi bai kamata bai zaman ku kuke ba da gudunmawa abin da asalinsa addini ne ya kafa shi ya zaman da ku ake ruguza wannan abu. Yanzu rigingimin da suka taso kwanan nan kowa ya san cewa magana ce da aka ɗauko kani kani fayo ne cewa za a ba shi sadauki shinkafi idan an ce sadauki wani jarumi wani gwarzo wanda ya kawo ma al'umma wani abu femi din nan shin ko wani abu da ya kafa ne a yankin jihar zamfara a yankin shinkafi shin akwai ne lotus ba kowa ya san cewa a arewacin Najeriya ba akwai guraren da yana zuwa ya je gina makarantu waɗanda ke wannan yankunan inda ya je gina makaranta ya ɗauki na yin wasu suke karatu idan mutanen yankin sun kira shi sun masa irin wannan girmamawar ya cancanci su yi masa ita wani ya fitar da magana da yawun gwamnati ya ce wai gwamnati ba ta sa baki kan harkar sa masarautu amma ya kamata mai magana ya sani duk lokacin da kake magana ta hankali ji yadda kake da hankali da dabara ko wanda ya fi ka hankali da dabara a matsayin sarkin shinkafi shi femi din yana can kudancin Najeriya bai da alaka da shi bai taba zuwa zamfara ba haka kawai ba zai yi tunani ba ya kamata ya kira shi ba shi sarauta magana ce da hankali ba zai iya ɗaukar ta ba cewa gwamnati ba ta da hannu a ciki muna fatan wanda lamari za a duba shi ta yadda kada kai abin da bari in yi dan in bakanta ma wani rai amma daga ƙarshe abin ya zo ya jawo mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Shin ko fadar gwamnati tana sane da kiran da jama'a ke yi na a janye wannan naɗi? Mai baiwa gwamna shawara game da kafofin yada labarai Alhaji Zailani Baffa cewa ya Abubuwa da yawa sun faru daga wannan lokaci zuwa yanzu kuma mun faɗi matsayinmu a kai cewa gwamnati ba ta da wani abu wanda ya shafi al'amuran ɓangaren masarautu kuma duk abin da yake wanda ya shafi dokoki ana yin sa ne a karkashin ministry ta karamar eh, hukuma da chieftaincy saboda haka gwamnati ita na farko ba ta da hannu a cikin duk abin da majalisar kowane sarki ta yanke hukunci a kai sannan kuma kiraye-kiraye da jama'a suke yi idan na karanta na karanta abin da jama'a suke faɗa cewa a janye wannan sarauta kuma ina sake tabbatar maka ko ɗazuma na sake karantawa yadda ban shinkafi wanda ya magana da yawon masarautar shi su kafi ɗazu ya ba da wata sanarwa cewa su ba za su janye wannan sarauta da suka bayar ba waɗanda suka riga suka ajiye sarauta su su guda biyar kwanan nan za a shirya a sake na naɗa wa'anda za su matsayin su wannan karanta shi ne shi ma ɗazu amma dai abin da nake so jama'a su gane shi ne. a kullum gwamna matawalle bai shiga cikin harkokin da tsari irin na mulki bai ba shi izini ya shiga ba kuma mun ɗauka cewa duk abin da majalisar shinkafa ta yi ta yi shi ne saboda mutanen kasar shinkashi. Matasa da jama'an gari sun bi sahun masu neman a sake diba wannan al'amari. suna na Honorable Turaki ya Abakar Talatin Fara, President Northern East Forum. Kira mu ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya yi wa Allah ya dubi jama'ar jihar Zamfara. Wannan sarauta da aka ba Femi Kayode ya jaye ta ya ba shi wata sarauta. Misali an ba tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo yan laban Sokoto. An ba Rochas Okorocha dan jikan Sokoto. A arewa aikace aikace ce da ya mana na alheri kai su makarantun ne da gina makarantun ne babu adadi. Gaskiya yawancin mutane na cikin gari da su ji daɗin abun da ita masarauta ta gudanar ba amma kuma wasu da cikin matasa suna goyon baya wasu kuma ba su goyon baya. Sani Shabi Malfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani. virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka, ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To yanzu kuma ga Murtala sanyi na da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyoyin ƙwallon kafar Manchester United da Chelsea sun sami gurbi a gasar zakarun turai ta kakar wasanni mai zuwa. Bayan da duka kungiyoyin biyu suka yi nasara a wasannin su na karshe na gasar Premier a rajiyar Lahadi. tun a makon jiya ne liverpool ta daga kofin na gasar premier ta bana da aka soma tun a ranar 19 ga watan agustan bara to sai dai kuma aka dakatar da ita na tsawon watanni uku sakamakon annobar coronavirus united ta karkare a matsayin ta uku a teburin gasar ta firimiya bayan da ta yi nasarar doke abokiyar takararta leicester city da ci biyu da nema yayin da ita ko chelsea ta karkare a matsayin ta hudu bayan da ita ma ta doke wolves da ci biyu da ɗaya. leicester da ta karkare a matsayin ta biyar a tebur ko za ta fafata gasar europa league a kakar wasanni mai zuwa tare da tottenham wadda ta karkare a zaman ta shida bayan da ita kuma ta yi kunnen doki da crystal palace da ci ɗaya da ɗaya a can kasan teburin gasar ta premier kuwa bournemouth da watford sun faɗi daga gasar ta premier kasancewar su a matsayin na 28 da 29 a kasan tebur inda suka bi sahun norwich wadda ta sami tabbacin faduwa daga gasar tun fiye da tsawon mako daya da ya gabata shahararren dan wasan gaba na kungiyar liverpool Muhammad salah ya bayyana ta baba akan ci gaba da kasancewarsa a kungiyar bayan da ta lashe gasar firimiya ta bana karon farko a cikin shekaru talatin sala mai shekaru 28 ya ce ba wanda ya san abin da zai faru da shi nan gaba a lokacin da aka tambaye shi akan makomarsa a kungiyar ko bayan kofin na gasar firimiya liverpool din ce zakarun turai yanzu haka bayan da ta yi nasarar lashe gasar a kakar wasanni da ta gabata. A bangare ɗaya kuma ɗan wasan ƙungiyar Chelsea Pedro ya yi bankwana da ƙungiyar bayan buga mata wasa na ƙarshe a jiya Lahadi kamar yadda kocin ƙungiyar Frank Lampard ya tabbatar. Pedro ɗan ƙasar Spain mai shekaru 33 ya koma chelsea ne daga kungiyar barcelona akan kuɗi fan miliyan 21 a shekara ta 2014 inda ya taimaka wa kungiyar ta chelsea din ta lashe gasar premier a shekara ta 2017 da kuma gasar kofin fa da kuma europa rahotanni sun nuna cewa pedro na shirin komawa kungiyar as roma ta kasar italiya To domin samun karin labaran wasanni sai a tarbe mu a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com haka kuma a shafukanmu na sada zumunta na Twitter da kuma Facebook. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. Da wanda muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai aman a takaice. shekarar za ta iya kasancewa ta kafa tarihi ga Amurka idan aka gudanar da zaben kasar ta hanyar tura wasiƙu ga masu zaɓe kuma lamarin na jefa fargaba kan batun da ya shafi tsaro. Amma jami'an zaben sun ce suna da tsare-tsaren da za su sanya a samu nasara ta hanyar da ake amfani da aika wasiƙu yayin da batutuwa da suka shafi lafiya a daidai wannan lokaci na annobar covid-19 suka tilasta wasu jihohin gudanar da wasu zaɓuka ta hanyar amfani da wannan kafa A yau Litinin ake sa ran jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka za su gabatar da wani ƙudurin ba da tallafin dala tiriliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Shirin na zuwa ne kwanaki gabanin ƙarewar wa'adin ba da agajin kuɗaɗe na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukansu sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da 'yan Republican a Majalisar Dokokin ƙasar shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin amurka mark meadows da kuma sakataren baitul mali steven munich sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin ba da kuɗaɗe ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu amma a wannan karan amurkawa za su ga kashi saba'in cikin ɗari ne na kuɗaɗen da aka ba su a baya to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hadiza Kiyari wacce ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers nation wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam